a ce demokradiyya tana aikinta yadda ya kamata waɗanda suke da haƙƙi na kare al'umma da kansu za su mutunta kansu su sauka kafin su haɗu da fishin al'umma a akwatin zaɓe cewa sun gaza. ga abu ya kamata ma a ce ofis ɗin shugaban ƙasa ya dawo sokoto cikin kwana biyu ko kwana guda ya tursasa jami'an tsaron nan dole dole sai an shiga an fatattake mutanen ga. Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Sulaiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Matsalar tsaro sai ƙara taɓarɓarewa take yi a Najeriya, musamman ma a arewacin ƙasar duba da abin da ya faru kwanan nan a gabashin Sokoto, inda 'yan bindiga suka tare wata mota fasinjoji suka banka mata wuta har mutane 42 suka ƙone kurmus har lahira. da demokradiyya na tahiya da kyau kamar yadda ya kamata a Najeriya da me abin yi a cikin irin wannan yanayi na hargaba da zaman ɗarɗar saboda rashin tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a. Wannan batun za mu duba tare da masana a cikin wannan shirin. Bari mu fara da jin ra'ayoyin jama'a game da abin yi da ana demokradiyyar gaskiya a ƙasa. idan tura ta kai bango a harkar tsaro kamar yadda ake ciki yanzu haka a Najeriya. da a ce ana bin tsarin demokradiyya a nan najeriya yadda ya kamata da me ya kamata a yi to gaskiyan magana mu dai mun yi iya bakin kokarinmu wajen ganin wato an nuna wa gwamnati wa abin da ya kamata tun kafin matsalar ta kai wannan mataki a dama kuma kowace ƙasa wadda take kokarin bin tsarin demokradiyya akwai matakan da ake amfani da su wajen nuna wa gwamnati wata bukata ta al'umma idan wato al'ummar suka yi suka yi gwamnatin har bata saurari wannan bukatu nasu ba ko kuma bata fahimta ba to tunda ta fi jin yaren wato zanga-zanga amma cikin lumana sai a gabatar da wannan zanga-zanga amma ta cikin lumana domin ganin an tsaye da zubar jini a arewa kamar ruwa kuma sai ga shi wato ana kokarin gayyatar waɗanda suke jagororin zanga-zangar na jihohi kamar ana kokarin a hana wannan zanga-zanga ne duba da yanayin da ake ciki a dama kuma zanga-zangar tana ɗaya daga cikin abubuwan da dokar ƙasa ta tanada matukar za a yi ta cikin natsuwa da lumana da tsarin demokradiyya na ta daidai ai da ma ba za a kawo hakan da ba za a kawo irin wannan hali da muke ciki inda tsarin mulkin ya ta daidai wa ana mulkin demokradiyya ba za a wahala ba sannan kuma to yanzu ka a gani daidai da wannan protest da aka fara shekaran jiya da jiya ga DS na suna kiran mutane akan an hito ana nuna ba a goyon bayan ga abu da suka ba mai magana Ibrahim Shehu Ahmad Aikawa to da a ce dai tsarin demokuraɗiyya ake bi da bahar na ganin ba sai wani ko wata ya fito yana wani zanga-zanga ko da kan sai kamata a ce ya ajiye mukamansa na shugaban ƙasa kafin ma a ce an tafi wani batun ko za a yi zanga-zanga ta lumana ko wani wani ne. Assalamu alaikum mai magana Comrade Abba Hassan daga Hadeja jihar Jigawan Najeriya. A wannan lokacin abin da ya kamata a yi inda demokuraɗiyya tana tafiya daidai, kamata ya ana ra'ayin inda demokuraɗiyya daidai take tafiya kamar yadda wanda muke kwatankwaci ƙasar Amerika take yi, da kamata ya ce dukkan shugabanni da masu madafan iko na wannan gwamnatin duka su haƙura su sauka domin sun gaza a farnin tsaro. Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan akan abin yi idan tura ta kai bango game da lamarin tsaro. Ƙungiyar muryar talaka na cikin waɗanda suka tsaya kai da hwata suka jajirce cewa mulkin Najeriya sai Buhari. Shin har yanzu ƙungiyar na kan bakanta bayan kisan gillar da aka yi ma bayan Allah da wuta a Sokoto? Dangane da waɗanga abubuwa da kawarwa na taɓarɓarewa tsaro musamman ma wanga abun ta'asa da ya faru a gabacin Sokoto gaskiya ni ko a Liberia da Saliyo da an kai ta hitine-hitine ni ban taɓa ganin irin waɗannan abubuwa ba. sannan jama'a abin ban takaici abin ban haushi waɗannan mutane daidai da wurin zina'iza su an bar su daga su sai yan uwansu talakawa to wannan zina'iza tasu da an ka yi ba ga ma wani wakilin ko gwamnati sokoto ba ko gwamnati tarayyar najeriya illa an bar su daga su sai talakawansu na karamar hukumar su sannan an bar mutanen ga koyo shi ana kashe su da kasan dabbobi a ce tsakani da allah gwamnatin muta ta apc ta shugaban kasa muhammadu buhari wadda mu talakawan najeriya mun ka zaɓa da kanmu wadda mun ka yi ma kyakkyawan fata sannan koyo shi muna magana ana ta ganin kamar ana adawa ko wani abu to tsakani da allah waɗanga abubuwa duk sakacin shugabanni na saboda waɗanga abubuwa in ba sakacin shugabanni na ba ya kamata a ce shugaban ƙasa muhammadu buhari ba wai tawaga ba in ya turo tawaga shi ma ya zo da kai ne sannan ya nuna alhini ne kai irin wanga abu ya kamata ma a ce ofis ɗin shugaban ƙasa ya dawo sokoto cikin kwana biyu ko kwana guda ya yi ni wurin na ya tursasa jami'an tsaron nan dole dole sai an shiga an fatattake mutanen ga ko an kamo su da hannu amma abin da muka tsoro ran da duk talakan najeriya ya ce zai ɗo doka da hannu ne mun san da cewa babu yadda za a yi doka da oda su yi aiki a najeriya babu ƙasar da za a samu ci gaba ba tare da akwai tsaro ba akwai zaman lahiya kowace ƙasata ta duniya ana jagoranci da komi kuma mun san da cewa shika-shikan jagoranci suna guda uku shugabanni su kare dukiyar 'yan kasa su kare rayuwa 'yan kasa su kare mutuncin 'yan kasa amma waɗanga abubuwa a najeriya mun kusa rasa su don haka ya kamata a ce irin wagga gudunmuwa da goyon baya da mun ba shugaban kasa muhammadu buhari mun kai mai kyakkyawan zato kuma a matsayi ne ƙwararren jami'an tsaro tsohon soja ya kamata a ce tsakani da allah cikin gwamnati te waɗanga abubuwa sun kawo sun zama tarihi tsakani da allah tsakani da allah shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kamata a ce ka ta tsaye ka nuna namiji haki ka nuna kai jajirtaccen soja na zaidu bala kowa sabuwa birnin kebbi kenan shugaban ƙungiyar muryar talaka na ƙasa Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna jin shirin ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahinmu na facebook.com slash aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya sauraron shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da ana mulkin demokradiyya da kyau kamar yadda ya kamata a Najeriya da me abin yi a cikin irin wannan yanayi na karuwar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. A zahirin gaskiya abubuwa da suke faruwa musamman a Najeriya na harkar tsaro, matsala ta tsaro da take bayyana gazawa a zahiri ta hukumomi a ce demokradiyya tana aikinta yadda ya kamata babu wanda zai buƙaci ma waɗanda suke da haƙƙi na kare al'umma kama daga ɓangaren sojoji da 'yan sanda ko kuma gwamnoni da shugabannin ƙasa ba wanda zai buƙaci su sauka da kansu za su mutunta kansu su sauka kafin su haɗu da fishin al'umma a akwatin zaɓe. a ce demokradiyya na aiki su sun gara su sa su fuskanci wannan kunyar su zama sun yi take responsibility cewa sun gaza su sauka da mutunci fiye da yadda za a ce za a yi musu idan zaɓe ya zo a ce ke kenan na aiki a zahirin gaskiya mun gani a ƙasashe da yawa da za ka ga cewa shugaban ƙasar ma ya tafi wani taro na ƙasa da ƙasa babban taro na ƙasa da ƙasa a ce gashi can a ƙasarsa an ɗanyi wani hatsini na yara 'yan makaranta sun zo da bindiga sun harbi mutum ɗaya biyu ya katse wannan hidimar da yake yi ya koma ƙasarsa ya je ya duba ya ga me yake ba domin haƙƙin da yake wuyan dukkanin shugaba shine kare lafiya da dukiyoyin al'umma shine mataki na farko na nauyi da aka ɗora maka bisa tsarin mulki na kare al'umma. Burama a Najeriya gashi nan an maida ran ɗan adam kamar na kiyashi a kashe mutum ko a jikin mahukunta saboda mahukunta sun san cewa dimokuraɗiyya ba aiki take ba sun san cewa talaka bai da ikon ya zaɓe su ko ya canza su sun san cewa za su iya kwatar mulki ko da ta hanyar magudi ce ko ta hanyar sayan ƙuri'u saboda dimokuraɗiyya ba tasiri take ba kuma saboda sun san cewa suna da ƙarfin gwiwar da za su iya murƙushe mutane da ƙarfin mulki da ƙarfin soji da ƙarfin 'yan sanda a yayin da za su iya musu bore ko zanga-zanga waɗannan abubuwa duka ba demokaradiyya ba ne ko a nan arewacin najeriya akwai jihohi ko a kano musamman a kano da mutane suka yi yunkuri kira na hukumomi wanda, wanda ce ta ba kowane ɗan ƙasa dama ya fito ya bayyana ra'ayinsa na rashin jin daɗi ko na jin daɗi yayin da aka yi mar mutane sun yi zanga-zanga ta lumana akan su ja hankalin hukumomi akan kashe-kashen rayuka da ake yi a arewacin najeriya amma an yi amfani da jami'an tsaro an mulkuce su an hana su yi saboda an raina dimokuraɗiyya kuma an raina mutanen Najeriya. Kuma wannan abin ba zai haifar mana ɗami idanu ba. Su ji tsoron Allah hukumomi su yi kyala talaka su kyala mutane su kare lafiyarsu su kare dukiyoyinsu sannan su kyala mutane su ba su yancinsu kamar yadda tsarin mulki da dimokraɗiya ta tanada amma wannan abin abin kaico ne abu ne mara daɗi Hukumomin mu ko in kula ko su ba wanda ya damu ko a jikinsu sai an ta takura musu ta kafafen watsa labarai al'umma na kiraye-kiraye na koke-koke sai hukumomi su ce sun kafa kwamiti na bincike shi kenan an watsar da batun daga kwamitin bincike ba wani abu da zai faru shi kenan kwana biyu uku magana ta wuce ba abin da za a yi ba wani wanda za a hukunta ba wani wanda za a ce ya gaza ba wani wanda za a dora laifi kenan abu ya wuce wannan yana nuna rauni na demokaradiyyar mu da rashin sanin ya kamata na hukumomi da kuma halin ko in kula da mu kanmu al'umma muke nuna hukumomin mu, na rashin jajircewa da jagewa mu tarsasa musu su yi abin da ya kamata. Yawwa, dakta kenan da bangaren hukumar da bangaren eh. talaka duk ba wanda ya san me ma demokradiyyar nan. Hakika, hakika. da talaka ya san karfin da yake da shi na iko a dimokuraɗiyance da talaka ya fi karfin ka ba shi dan wani abu a ranar zaɓe kawai ya dangwala ma ya manta da cin kashin da aka yi masa a shekaru hudu da suka wuce kawai da ka ba shi dan wani abu shikenan zai zaɓe ka ya manta da duk wahalhalun da zai shiga da shauransu so talaka a nan gurin bai san ciwon kansa ba da talaka ya san ciwon kansa ba wanda ya isa ya hana shi ya ɗauki matakin da doka ta bashi domin ya nuna mahukunta fishinsa na gaza da suka yi na kare su tare rayukansu da dukiyoyinsu sannan mutane da an yi yunkuri jami'an tsaro ko gwamnati ta yi amfani da 'yan sanda su ɗaya an ɗan tarwatsa mutane da suke yin zanga-zanga ta lumana gobe da jibi kenan kowa ya haƙura ba wanda zai fito amma naci da jajircewa ba wai tashin hankali ba ba wanda yake son tashin hankali amma a jajircewa hukumomi a tarsasa su ta hanyoyi na lumana ta hanyoyin da doka ta tanada na a ja hankalinsa su fahimci matsalar da ake ciki to an gaza shi kansa talaka baya yin wannan kuma ya gaza a nan gurin sannan su kansu hukumomi daga kankin kansu su ma laifinsu ɗaya shine cewa sun ƙi yin abin da ya dace kuma ba su damu ba ko a jikinsu kuma babu wani abu saboda sun raina talakan sun raina al'ummar ƙasa sun san ba abin da talakan zai iya yi ko ba abin da 'yan ƙasa za su iya yi. Mm. So wannan shine halin da muke ciki. Dr. Ya'uddin Zubairu Maitama masanin kimiyyar siyasa kuma malami a Jami'ar Bayero ta Kano. To shi kuma kundin tsarin mulkin Najeriya wani tanadi ya ma shugabannin da suka gaza? Assalamu alaikum sunana barista Ma'aruf ya kase? kuma ni lauya ne mai zaman kai kaina kuma mai sha'awa kan harkokin da suka shafi kundin tsarin mulki da kuma harkar tsaro wannan na cikin kwamitoci da dama na kungiyoyin tsaro masu zaman kansu. A wato da farko abin da za mu magana a kai shine shin ma mai kundin tsarin mulki kamar yadda ka faɗa ya ce akan tsaro. Kundin tsarin mulki na Najeriya sashi na sha hudu sakin layi na biyu ya ce the primary purpose of government is the provision of welfare and security wato ginshikin gwamnati wato amfanin gwamnati kawai mahimmancin aikin da gwamnati za ta yi shine kula da walwalar jama'a da kuma tsaro. To duk sanda aka ce gwamnati ta gaza wurin kare rayukan al'umma ko kuma har ta kai matakin ma wai gwamnoni ma suna fitowa su ce mutane su ɗauki matakin kare kansu ai babu gwamnati kenan kuma ni har yanzu ban ga wanda ya ɗauki. dama yanzu kuma wannan abun za ka iya ƙara gwamnati akan cewa ta kasa kare ko gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya akwai dokoki da za ka iya bi kai ƙarar gwamnati a kotu domin kotu ta tabbatar cewa eh hakika gwamnati tana da hakki ta kare ku kuma idan aka raka rayuka ma hakka mu diya a hannun gwamnati saboda hakkin gwamnati ne ta ba wa mutane tsaro amma saboda duk irin wayannan abubuwan babun su ake ba shi yasa ma wasu lokacin gwamnati ma bata damu da tsayawa kai da fata akan irin wayannan abubuwan ba Barista Ma'aruf Muhammad ya kasai a tattauna wasu da Muhammad Awal Suleiman. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman ni Halima Jimarauke sallama da ku, ku huta lahiya.